yinin mun yi yinin 23 dare 24 ga watan al-muharram shekarar musulunci 1435 wanda ya zo dai da 26 ko? eh? 26 ga watan 11 watan novemba shekara ta 2013 al-miladi idan ba a manta ba muna cikin kitabu qasrus salah a cikin kitabu kasar salati fi safari muna babi za mu tashi kan babi na goma sha tara babu wa ba'il yadaini ala ma yudau alaihi alwajhu fi sujudi ma'ana idan ka aza goshinka to duk inda ka aza to daura da huskar ka nan za ka aza hannuwanka kakka ya sallaga taragayi yawwa kawa hannu baya eh kai can kafa can ko a'a gaba ɗaya za ka azawa daidai inda ka aza huskarka tsakanin hannuwanka biyu sai ka aza goshinka wannan kenan ba ci aka yi ka aza ga ƙasa ba ma yu dawa alaihi waje inda aka aza fuska in kafet na in keso na in ga ƙasa ka sallah in bai siminti na ya halatta aza goshi bisa komi ina magana bisa kafet bisa shahida bisa komi inda duk ka aza goshinka تو نزع كأز هنوا حدثني يحيى عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته wannan hadisi asaya wannan asari mawqufun na akan Abdullah ibn Umar daga aikin Abdullah ibn Umar na wanda ya koya ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga nafi'u daga yace hakika abdullahi ibn umar kana idza sajada ya kasance idan yayi sujada wa ba'a kaffaihi zai aza tafunansa biyu ala alladhi abisa abin nan da ya da'u alaihi wa jabhatahu ya da'u alaihi jabhatu inda aza gushi ne bisa daidai labul inda aza gushi ne nan na yaka aza hannuwa ne mun fahimci wannan qala nafi'u wa laqad ra'aytuhu fi yawmin شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء ما هناك يتشي ولقد رأيته حقيقة ناقشي عبد الله بن عمر في يوم cikin wani ni shadidil barda mai tsananin sanyi ma'ana duk da sanyin da aka yi wa innahu la yakhruju kaffai sai ya fidda hannuwansa bai dunkule can cikin tuwahi a sai ya hannuwansa min hati burnisin lahu daga cikin karkashin alkibba ta yi da aggare to sai ya hidda hannuwa ne waje hatta ya za'uhu ma hayya aza su alal hasba'i bisa tsakkuwa tsakon kwanin da annan inda azabo shi ne nan ya ka azabai dunkule su dai aza can cikin riga a'a sai ya fidda su inda ya shi ne na ka aza hannuwa ne alhasba'i kananan tsakkuwa da yawa suka taru sai a ce alhasba' وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه تبس وانا يا سامي شي daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata abdullahi bin umar na cewa wannan asali na shi ma daga kaulin abdullahi bin umar dazu daga min fi'ilihi to ga kauluhu kana yaqulu abdullahi bin umar ya kasance yana cewa man wa ba'a jabhatahu duk wanda ya aza goshinsa bil ard akan kasa to fal yad'a kaffaihi ala alladhi yad'u alaihi jabhatahu shi aza tafunan sa a wurin nan da ya aza goshinsa kakkai ne na gaba hannuwa ne na baya daidai wa daidai idan idza rafa'a sanne da ɗaukansa, sa fal ya rafa'ahu kuma ya dawo hannuwan su ma ya aza su bisa cin nai in zama zai yi ko ba haka ba fa innal yadaini saboda su ma hannaye biyu ni suna sujada yadu mat muannasna shi yasa aka ce tasjudani kama yasjudu alwajhu kama yadda fuska ka juda. hannaye ma suna sujuda wannan haka yake ya tabbata a hadisai da dama dai na cewa ana sujada da Da umirtu an asjuda ala sab'ati a'azumi ko ba haka ba an umurce ni in sura akan kasa guda hudu afwan guda bakwai sai ya ambata goshi ina ambata goshi da baki ne amma hannu na nuna hanci sai aka ce kenan goshi da hanci haɗe suke sannan tafuna guda biyu sannan guwayya guda biyu sannan a tarafil asabi'i can kawafunka gyakwansu sai ka kahe su ka bankare su ehin cikin su akan ƙasa ba haka tsatsaye ba a cikin suka bankare su akan kasa gwargwado dai inda kana iyawa wannan shi imam malik ya samu asari guda biyu din nan kaulun da fi'ilun daga abdullahi ibn umar ya kasance da biyar buɗe ba dai yana lalabin abin da ya tabbata waje ne idan bai samu hadisi marfu'un daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai ya gangaro cikin sahabbai ya lalabo in ya samu alhamdulillah idan bai samu ba ya gangaro cikin tabi'i ne ya lalabo ya kawo wannan ba shine salaf din ba yawa ba shi ne bid'a ba kenan ko imam malik salafuna kenan ko salafiyun na babul iltifati wat tasfiqi inda alhajati fi salati ana waiwaye cikin sallah babul iltifati babin waiwaye shin babin waiwaye wata suke da taɗi inda alhajati in bukata ta kama a yi fi salati cikin sallah haka babin ka nunawa ko ko babul iltifati a'a babe mai bada bayanin hukuncin waiwaya ta halatta ko bata halatta ba wattasfiki shi ma taɓi a tasfik tafi ba ya halatta ko bai halatta ba inda alhajati in bukata ta kama fislata cikin sallah don in babu bukata ba a yi to in akwai bukata fa to shi ma bari sai mu lalabo in akwai nafsi ya tabbatar da ana yi shi kenan sai mu yi aiki walkam wani hadisi na gashinan mai ban sha kware da gaske hadisi ya dan tsayi a gurguje ku haddathani an malikin ku haddathani yahya an malikin an abi hazim salama tabni dinarin an sahal ibn sa'd as-sa'idi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila bani amr ibn auf liyusliha bainahum وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التسبيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا صبح التفت إليه وإنما التفت عفوا التفت إليه وإنما التسبيح للنساء هذا mun samu hukuncin gaba ɗaya gaba duka gaba ɗaya da iltifatu duk da dai iltifatu sai mun koma samun na gaba hadisi tabbatacce daga malik daga abu hazimin salmat ibn dinarin daga sahal ibn sa'id sa'idi sanadin dai wancan da ya rubuto na maganar qabdu, kanan nasu yi umaruna wancan da muka karanta ko ehin an yadau aimanahum ala shama'ilihim fi salati nafsul isnadi daga imam malik daga abu hazim sunansa salmatu ibnu dinarin tika ne suna ce mai tikatun abidun mina tabaqatul khalisa ina cikin tabaka ta biyar mun san da imam malik cikin tabaka ta bakwai yawa wanga yana cikin ɗabaka ta biyar ba dole na sai wanda ka bi ma ba daga ɗabaka ba ka ce ɗabaka ta shidda ba a ana iya samun ‘yan ɗabaka na biya har na hudu ɗan baka wanda ɗabaka ta ta bakwai ya karɓa gare su saboda ‘yan mutum ɗan yi tsawon shekaru ko ba haka ba. Salma tubni dinarin fi katul abidu min ɗabakatul khamisa kuma a kharaja lahu as-sab'a duk malaman hadisi guda bakwai su Bukhari da Muslim a buda Tirmidhi da Sa'id ibn Majah duk sun fi da hadisi ne. Alama thiqa ne daga Sahal ibn Sa'id as-Sa'idi النجاري الأنصاري وأن الصحابي جليل من فنشي أن رسول الله shi ka bamu labari yace hakika manzon Allah zahaba ila bani amr ibn auf ya tahi unguwar su amr ibn auf bani amr ibn auf an ka ce banu fulanin unguwar su wani can inda mahiyan sun ka yawa ba dole sai iyali ne ko jama'a ce sun ka yawa ba amma ana danganta unguwa zuwa ga wani ko ba haka ba kila da shahara ta yi ko kuma da yawan iyanai ko da yawan gidaje ne ko da wani abu dai in ma addini ko siyasa ko harka zamantakewa kamar ma bai gama ana jingina ta ga wani ko ba haka ba na'am a zahaba ila bani amr ibn auf ya tahi zuwa eh, unguwar amr ibn auf inda amr ibn auf yake zaune li yusliha bainahum dunya yusluhu sulhu wannan rigimar ta faru da tsakanin ausu da khazraj manyan manyan kabilolin nan na larabawa lokacin da munafikai sun kaso su yi abin da sun kaso su yi din amma Allah ya ba su dama ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tsakanin su yana can bai dawo ba wa hanati salatu sai ga lokacin sallah yayi ga lokacin sallah yayi faja al muazzin sai mai kiran sallah yazo ila abi bakari ni siddiqi wajen abubakar siddiqi ko bilal ko dai wani da yake masu kiran sallah suna dan da dama akwai su abdullahi ko amru ibn umma katubin mun san shi a cikin masu kiran sallah akwai bilal a cikin masu kiran sallah abu mahadura kiran sallah amma makka ka kiran sallah amma dai wannan muna magana yan madina sai shi mai kiran sallah ya zo ila abi bakari ne siddiq wajen abubakar siddiqu fa qala sai ce a atusalli lin nas zaka iya wa mutane sallah zaka iya shugaba da sallah fa uqimu in tadda ikama in je in kira in tadda ikama ko ko in je na ikama a je ayi sallah ko ko mu ci gaba da jara kila an fahimta eh eh qala sai ce na'am ina yi kaga wanda aka son karantarwa kenan lalle annabi ya karantar da su karantarwa da ko ya mutu addinin bai mutuwa ko ba haka ba lalle ko ba yana ana yi wannan shine a karatu na sunna shine kuma karatu tabbatacce ko ba ka nan ana yi wa ma muhammadun illa rasulullah ko afa in mata aw illa rasul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum eh ko ya wuce man kana ya'budullaha ko fa inna allaha la yamutu ko ba haka ba amma man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan muhammadan qad mata wannan du'a aqida ta ta ahlus sunna wannan addini kana yi ne ba don kowa ba don Allah saboda haka kowa na kai mutu kowa ka bar addini ya ta bari kai dai ba ka bari ko ba haka ba ha'a mutu ko ba haka ba to shine na na'am fa salla abu bakarin abu bakar as ya yi sallah da muta ya kabbarta sallah za mu ce dun bai gama ba Fasalla salla abu bakarin abu bakar ya kabbarta salla shina cikin sallah fa jaa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya dawo wan nasu fi salati mutane suna cikin sallah fa takhallasa sai ya dan mata jiki ya shiga cikin sahu takhallasa ma'ana in ka ga wata kafa ka dan binan ka wuce mafari kuma muslim ya kawo hadisin fiye da wannan bayani sai yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya kabbarta sahun ba ya tsaya ran da yace Allahu akbar na gehe ne sai ga annabi na gehe ne wanga diba wanga sun ga annabi na sai kyawace na gaba na gaba ran da ya dibo ga annabi na sai ya jayi annabi yazo sahun gaba shi ma ya kyawace na gaba su mutanen ka kyafatan na gaba kai ga annabi nan fa ana ta budawa ana ta buda har annabi ya kai ga sahun farko ba abubakar siddiku to ana son awa bakar siddiku tambihi amma ana nesa ko ba haka ya za a yi mai fata khallasa shine man sallasa ya shanye jiki ya shiga hatta wa kafa fi safi har ya tsaya ga sahu da mutane sun ga babu wata alama da za su wa abubakar siddiku na ishara cewa annabi fa na bayani annabi ya dawo fasaffaƙan nasu sun karen ka taɓi aka yi ta taɓi tap tap tap tap ya ji taɓin ya yawa wa kana abubakarin la yaltafitu fi salati abubakar ba shi waya in ya tsaya dakam yana cikin irin manyan manyan bayan allah da aka magana na cewa in sun ka ce allahu akbar komi kana iya yi ko ba haka ba haka ka gama in ma akwai mai sanye wata kwarmato ko mai sanye wata sata shi aka bar haya kabbarta sallah don ya kabbarta sallah bai dibin kowa ko ba haka ba haka abubakar as-siddiq yake wa kana abubakar la yaltafitu fi salati amma falamma aktsara an-nasu min at-tasdiq da mutanen suka yawaita tadin ga yaga tadin gaskiya ya wuce wa an ka saba iltafata abubakar abubakar sai waiwayo ashe ana waiwayo walid darurati ko ana waiwayo lil hadati ka ji rigima ta hoye rigima ko ba haka wato don kace ta da kai ko sai ka dan wayoyi ka gani ni ka gudana eh iltafata abubakar abubakar ya waigo fara a rasulullahi babban magana sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sallallahu alaihi mai nuni anin kus ka tsaya inda kake ci gaba da sallah ci gaba da sallah farafa abubakarin abubakar ya daga ya dai hannayensa fahamidallah ya gode ma Allah alama alama amara hu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zalika ya gode ma Allah annabi ya yadda ya salla baya gare shi addadin shi addadin annabi ya yadda bihi salla ka san ko sallah ce amsa sata ko ba haka ba kuma tayi har annabin da ya kawo salla ya yadda ka iya salla ana biyar ka salla ka gaya ka ma matsayi kenan duk cikin certificate original kuma ba ko fort abin gaba original duk cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Abubakar a cikin sun ka samu wannan ko ba haka ba sannan shi ne aka cewa kaskantattun mutane su zagi Abubakar As-Siddiq irin wannan Allah ya kiyashe mu sun masta'akhara to kadi fikihu fikihu ba ehem sun masta'akhara sai ya jawo baya ya dawo da baya wannan hudi ne na annabi ya bashi ubuni amma bai bibin umarnin ba ko ba haka ba eh dun ba shine da'a ba ko ko shine da'a da ladabi wannan kadiya tana cikin kadiyar da malaman fiki da malaman hadisi kai ta rigima kanta ko ba haka ba yanzu babanka ya baka umurni marash marani to wada a ciki kamarai ka me da'a ko ka kimari ne eh in kan mare in kan mare mai da ko umuri ya baka fa yawa shi yasa irin waɗannan Allah ya saka malamai da alkhairi sun ciccin ida wannan hadisai ga inda annabi ka ba da umarni ba a yi ba kuma rashin yin shi ne da'a kamar irin nan kun tuna Ali ibn Abi Talib shi ma da an ka zo sulhul Hudaybiya sun ka ce rubuta wannan wasiƙar يسا هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش كو suka ce a kai kai ka rasulullahi da mun san rasulullahi na aida ba mu jaya da shi kai muhammadu bin abdullahi mun ka sani goge ta ce Allah shi kan bai goge na manzo sallah ta ce goge musu muhammadu rasul ya ce annabi da sanda hannuna in goge muhammadu rasul allah bai dawo sai annabi sallah sallan ya ce gwada min wurin ya gwada min wurin ya goge ko ba haka ba a zana lafiya mhm, to akwai irin waɗannan wurare da dama masha Allah no a kiyaye akwai a cikin usul fiqh suna da matsayi na musamman da su sai ka san hankali da natsuwa kwarai da gaske to masta akhara sannan ya jawo baya hatta sawa fi har ya shiga cikin safu ya koma daidai da kowa wata taqaddama rasulullahi shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige gaba fa salla yi da sallah man sarafa da ya gama sallah ya juyo mutane fa qala sai yace yana son ya nuna ma ko ba haka ba mutane fiqhun din Abubakar As-Siddiq shi ya san dalili ba sai ya tambaya ba amma bari ya nuna musu miza daraja irin karhin basirar daga abubakar siddiqu ya koya musu tarbiyyar karatu tarbiyyar ladabi tarbiyyar jiran manzo sallallahu alaihi ko ba haka ba yace ya ababakare ma mana aka an tabbuta iz amartuka abubakar mista da ne umurce ka ka tsaya inda hake ba ka tsaya ba mi hana fa qala abubakar abubakar yace ma kana libni abi quhafa wa dan abu quhafa nan wa dan abu kuhafa an yi salli ya bayyana da rasulullahi ya ba annabi sallah ya yi sallah gaba ga annabi ina ina shi na dan abu kuhafa kun san babansa abu kuhafa ko ana ce masa abubakar sunansa dai na kware shi abubakar abdullahi ibnu abi kuhafa ko ba haka ba ce wannan kaga tawazu'una ladazina inda ya dace ladazina ce can baiwa to haka ita a fikin abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ko ba haka ba duk da fikin ayi masa gyara gyara wuri biyu an yi maka sa gyara hadisai sun tabbata na farko an sake wannan kadiyat da an ka koma yin ta har lokaci ya biɗi ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam a ya dai jinkiri abubakar ya ba da sallah mun sallah sallan ya zo ya bi annabi zai ja da eh, abubakar zai ja da ba mun sallah kuma zo sallah sai mai nuni ya ci gaba kuma ya ci gaba akwai wannan kadiyat kuma ita ta biyu wagga ita ta farko kaga sannan ya ya taɓa ba manzo sallah sallan sallah kenan kuma ya bi wannan umurni mun san da wannan abu na biyu a saboda haka da shi sun ka ce ya juzu ya juzu imamatul mafduli ma'a wujudul fadili yana halatta wanda an ka siya ya ba da sallah ko da wanda ya fi shiga shi nan ko ba haka ba ba dole na an na ba sai ya kowa kare kakaf bi ya kowa a'a ko da akwai wanda an ka fiya inda an ka nada liman to dole a yi mai da'a kuma dole ya zan ko da an ci shi za a biya abu na biyu gyaran da an ka yi in dai ba sallah za ta wuce ba har lokacin ta hita da yake laihina to wajibi na a jira liman kila fahimta hadisi ya tabbata a cikin abu dawuda wajibi na a jira liman hadisin zaidun da sabiti na an yi an da sallah alhali liman bai ce mai ba da sallah ai sunna ce a jira liman saboda haka sai in an san in an ka zo yin wani abu wani abu zai faru sai a bi usulu inda aka cewa dar'ul mafasidi da min jalbil maswalihi in an ka ce za a jira liman to ranar tana faduwa bai taho ba ko ba haka ba an san irin lokacin nan yakan yi ya tahi nesa kila an ka ce a jara har lokaci ya wuce amma in ba don haka nan ba to ana jiran liman har da ya dawo kila mun fahimci wannan sosai shi yasa an azabiyar liman ko ku aza kiran liman ɗaya na daga cikin sunna Allah samu gane to ga abin da muka son mu cimma malirin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ce mali ra'aitukum to ku kuma mutane masu tabi me yasa ni gan ku akasartu min at-tasfih kun yawaita tabi kuna yi tabi ku saurara man nabahu shay'un daga yau duk wanda wani abu ya same shi na ba ai asaba duk wanda wani abu ya samu fi salati ga sallah tai yana son yawa wa wani tambihi game da haka nan kore limamin ka yayi wani abu na ya kwaru ya ce subhanallah subhanallah aka cewa fa innahu domin idza sabbaha idan ya yace subhanallahi qultu fita ilahi za a dubo shi ko sai an waiwayo shi saboda haka subhanallahi aka cewa ashe kuma kaga annabi ya bada certificate na cewa ya halatta ka waiwayo in an kace subhanallahi kan rasa ko gane tami aka wasu wacce subhanallahi ta ko ku wani abu na sai ka dan wayoyo in ma akwai abin magana inda magana ta halatta yi magana ko ba haka ba ehin qultu fita ilayhi annabi yace inna mattasihu lin nisa ai ta gina mata na Yabo na ko suka inna mattasihu lin nisa yabo na ta gina mata na yabo na? ko suka in yabona to sai sun ka ce yabona ai taɗi mata ka taɗi masha Allah sun ka taɗi su yi taɗi sai suka ce to kai namiji in ka in abu ya same ka ce subhanallahi ke mace in abu ya same ki taɗi don ka aje ki ko haka sun ka da kake hudin amma fikihun da ya zama miƙaƙƙe zargina inna mattasiku lin nisa ai taɗi ɗabi'a matata ai na mata na mata na kaza na mata na mata ka ce tafi ko ba haka ba suka ta in ko suka ta to duk abin da annabi so ka a bashi ko ga mace shi yasa kenan ko mace in wani abu ya samu a goran su mata kila an samu su limami namiji kila sun ka abin ga su ce mai subhanallahi babu komi ko subhanallahi babu komi inda sun ka san mai natsuwa na ko ba haka ba <laughs> Allah san game da waigawa cikin hadisin mun fahimci abubuwa da yawa ba a waigawa sai da dalili amma akwai dalilin ana waigawa amma in babu fa to bari mu jiya وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته أبلا بن عمر بايا ويقا واتكن صلى كومي فارو بايا ويقا إن يتشي الله أكبر شيكنا ففريق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه wala ta taruki shaytanu ya ya wala ta taruki shaytanu yal'abu bi qalbika ba haka ba zuwa karshen abinda mai akhadari ka ambatawa wa haddathani an malikin an abi ja'far al-qari أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر فالتفت فجمزني عبد الله بن عمر إيه إمام مالك تشمنا أبو جعفر القاري يا باش لاباري أبو جعفر القاري إن المدني المخزومين ثقة ne من الطبقة الرابعة كما دود سبعة رويتوشي إيه أبو جعفر القاري sunansa yazidu ibn al-qaqa yazidu ibn al-qaqa qaqa alif qafun ayn qafun alif al-madd al-qaqa shi sunansa yazidu ibn qaqa al-madani al maulahu thiqatun min at rabia duk bakwai sun fidda hadisi ne kaga ya tsallake tudu to shi ka ba mu labari annahu qala ya ce kuntu usalli wata rana ina sallah ina sallata wa abdullahi ibn umar wa ra'i abdullahi ibn umar yana bayana amma wala ashuru ban sani ba sai dan ji dan boci faltafatu sai ne waiga fa ga mazani sai zunguran kai bari dubi bari wai ba eh kun san shi lakana la fitu fi salati eh saboda haka a kiyaye sai abin da ya jawo hankalinka sosai kasan lalle akwai wata matsala babu ma yaf'alu man jaa wal imam raki'u mi za ka yi idan ka shigo masallaci ko da ka shigo masallaci liman ga cikin ruku'i an yi ruku'i ko ya ruku'i idan dai kacce har da 'yan masallacin babbana in kacce sai ka kai can sahun da ya dace ka tsaya kila sai ya taso kaga wannan raka'a ta kucce ma ka shiga cikin abin da mai shawi ya sa cikin akhda'ul musallina a kabbarta sallah kana ta iko ko ba haka mai shawi ka sa cikin akhda'ul musallina eh to ya za ka yi dai ka shigo masallaci an yi ruku ya za a yi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاد محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله الزهري كو babban malami imam malik ta bangaren hadisi an abi umamata ibn sahal ibn hunayfin shi abu umama laƙabi na amma hayanzan kowa da shi ya san shi abu ma abu umama baban umama baban umama amma sunansa as-sa'ad aka ce mashi as-sa'ad in ka sa sa'ad sa'ad wanda ka aka rubuta sa'ad sai ka sa hamza ta. as saadu ibn sahal ibn hunayfin al-ansari sun ka ce ya bi kunyatihi dan ka ce abu umama amma a kula abu umama shi wanga wanda muka magana a kai ne a kula tabi'ina akwai abu umama cikin sahabbai akwai abu umama talbahili sannan akwai abu umama wanda ba bahili ba abu umama talbahili shi aka ce musu dayyu ibnu adalan abu umama wanda ba bahili ba shi aka ce masa alama ko to a kula waɗannan sahabbai na to wanga ba sahabi bane abu umama ta ibnu sahalin ibnu hunayfin a kiyaye ko sosai duk da wannan wasu sun kirga ya cikin sahabbai suna sun kace yana jariri annabi ya rasu yana jariri haka ce lahu ru'ya annabi ya gane sai da shi bai ga annabi ba ko in jariri bai gani sosai ko irin gani kila na fahimta amma dai annabi ya gane ehem ya rasu shekara ta ɗari cicicif ya rasu shekara ta ɗari cicicif ko da ya rasu shekara ta ɗari kusa yana da shekara 92 da biyu ka kenan shekaru biyu na yarinta kamu a yaye shi yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan annahu qala shi ka bamu labari yace da khala zaid ibn sabit babban sahabi zaid ibn sabit ya shigo al masjid masallaci ko da shigo masallaci fa wajada nasu ruku'a sai sa mutane gaba ɗaya suna cikin ruku'i fa wajada nasu afwan na yi kudan larabci na hau afwan فوجد الناس دو الناس اي مفعول به هنا وجد فعل وفاعله شين زيد بن ثابت كو ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد بن ثابت الناس مفعول به منصوب ركوعا حاله كو فوجد الناس ركوعا سيسام متاني دكان سنا cikin ركوعي فاركع sai ركوعي nan inda yake da shigo wato sai ruku'i cikin ruku'in thumma dabba sanek ya kama tahiya dudduke wada dabba ka tahiya kun san dabbatun to wada ka tahiya dabba hatta wasala saffa har kai ga sahu kila an fahimta haka akai sai ka yi da kana shigowa sai ka yi ruku'i can inda malam biliya yake da ka yi ruku'i har can wanda abin ta bakin kowa kana ruku'i shikenan sai ka taho kana tahiya cikin sujuda cikin cikin ruku'i cikin ruku'i haka kawo cikin sahu Zaidu ibn sabi haka yake hatta wasala safa har ya kawo sahu mu ji wannan wa haddathani an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn mas'ud kana yadibbu raki'a abdullahi ibn mas'ud shi ma yana ruku'i yana tahiya da duke da duke duke har ya kai ga sahu wani mutum da muka yi magana da shi ba malike na sosai yace ai wannan duk wanda ya wannan sallah ta ɓaci sai ce ayya aka raka Allah ai akwai cikin muwadda ce race da Allah babu shi ba wa cikin muwadda saboda bai karatun muwadda ko ba haka ba ce akwai shi ai to lokacin ba muwadda kusa kuma ya ce ya race da Allah babu shi yace to abin magana ko ba haka ba amma yanzu kun ga akwai shi ko masha Allah ko ba haka ba wannan sunna ce ta Zaid ibn Sabitin sunna ce ta Abdullahi ibn Mas'ud bari mu dan kara hadisai don ka san sanan sunna ce kuma abin ka daban mamaki dukan mazahibu sun ittifaki kanta mazahibul arba'a sai dai abin nan ce ba abin ban mamaki ashabul mazahibi din ba su doke ta ba ina fata kila an fahimce ni imam malik ya kawo ta cikin wadan shi kuma na hujja da ita na cewa kakkace sai ka kawo kamun ka kawo liman ya miki to mi kai ko ba haka ba kai kabbara can ka same ta ka dudduko ka shige shikenan to amma mi amma ga malikiya ba su ba da haka suna ba da akasin cewa ba a yi sai an kai cikin sahu shafiya suna ba da akasin cewa ba a kabbara nan sai an kai cikin sahu ko da tana kuccewa to mun ji wannan ko to mu ji wani hadisi a ah, hadisin Abu Bakr wa an Abi Bakr radiyallahu anhu kun san shi annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un ya shigo masallaci ko da yazo annabi na cikin ruku'i fara ka'a qabla an yasila ila as-safi sai ruku'i kamun ya kai ga safu fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallah annabi ya ce za zadakallahu hirsan wala ta'ud wannan hadisi mun san shi Allah shi kara ma kuɗin sallah da haka kuɗai kana hanzari ka zo masallaci Allah shi kara ma kuɗai amma wala ta'ud kakka saki kakka saki mi amma fasara hadisin ko kakka saki gudu kila fahimta kakka saki gudu dun uku na yi abu uku na yi wala ta'ud kakka sake gudu dun sheko waye dun shi da kai ya ba labari yace ya sheko ko da ya shigo masallaci zuciya ce na tahiya ta dawo nafsuhu yana shesheka kaga ya sheko ko kuma raka duna safi ko kuma dabba ko sai an ka ce wala ta'ud sai wasu ce kakkai komin ga da an kai duk kakka sake kenan kakkai gudu kakkai arruku'i duna safi sannan kuma kakkai dabbu ko ba haka ba malam yace wannan haka wasu ka ce amma fala arahu sawaban wa qad sahha ibn hajar ka magana an abdullah ibn zubair hadisi ya tabbata ga abdullah ibn zubair abin da ya ce wannan cewa wala ta'ud ba yana koma ga arruku duna safi ba yana kowa ga gudu yace ya tabbata ga abdullah ibn zubair annahu qala alal minbari wata rana bisa bisa minbari yayi hudu ba sai yace idza dakhala ahadukumul masjida wan nasu ruku'un idan ɗayanku ya shigo masallaci ko da yanzu ya samu ta suna ruku'i falyarka da kun, shi ruku'i sannan da ya shigo Sun ya dubba, sannan ya tahi dudduce raki'a shina ruku'i hatta ya kula, fi har haya shiga sahu sai ka ce magana Abdullahi bin zubairi ta ko sai ce fa inna zalika sunnatu wannan shi as-sunna ku kula ma sai fa inna zalika sunnatu ba fa inna zalika sunnatun ba ba wannan shi ma sunna na ba dai ce akwai wani abu da as-sunna a wanga shi as-sunnat ka gani mu? masha Allah wannan hadisi ibnu khuzaima ya rawaito shi nan ba hadisi ta 1571 bi sanadin sahihi Abdullahi Ibn Zubair ya bada fatawa haka nan ko kala hada'u aɗa'u bin rabahi almajiri ne yace kadara aituhu yasna'u zalika ni na ganshi yana haka abin da dai faɗa muku shi ma haka yake kina an samu kauli wa fi'lin ko wakar bu hadisin ga da'u Juraijin jurayj shi ko ibnu jurayj yace wa kadara aitu ada'a yaf'alu zalika ni ma na ga malami shi a wanda ya ga abdullahi bin zubair shi ma na ga yana haka kila an fahimci wannan sannan ya ce wa karja an abi bakar nafsu wanga ruwaya cewa an yi dabbu cikin safu ya zo ga abubakar siddiku in abubakar afon abubakar to in ya zo ga abubakar abdullahi bin zubair ya ce huwa sunnatu ai kaga ba shi na annabi kace mai kakka sake yi ba tunda huwa sunnatu abu na gaba ah, an tambaya ah, abu na gaba akhraj dabrani imam dabrani ya ya rawaito hadisi fil kabir a cikin al-mu'jam al-kabir nashi برجال موثوقين من حديث زيد بن وهب قال دخلت أنا وعبد الله بن مسعود غاشين دا مالك يا رويتو yace ni da Abdullahi Mas'ud mun shiga masallaci wata rana in ji wa in ji Abdullahi bin Wahab yace wal imamu yarka'u lokacin liman ya tafi ruku'i fara ka'ana muna shiga sai Abdullahi bin Mas'ud tun shi amma labina shi ya sabi Allah ne ga ruku'i ma ni ni kabbara ne ruku'i ana ji ba fama shaina sai mun karin ka tashi a cikin ruku'i hatta sawaina bisaffi har mu haka cikin sahu da mu haka cikin sahu muka ci gaba da sallar ma faragal imam da lima ya gama sallah yace assalamu alaikum qumtu sine sai nin miƙe aqadi wai irama abin da ya kucce min kila an gane faqala sai abdullahi ibn mas'ud ya ce min kad adrakta ai ka samu sallah ka samu sallah ko zauna ko ba haka ba a shi kaga in ka cin maliman cikin sahu ka samu cikin ruku'i afwa cikin ruku'i ka samu wannan raka kuma sun yi hasun ka gangaro aka tambayi imam Ahmad ga imam Malik ya kawo ga kadiya ko aka tambayi imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ana rajuli aka rabaka Allah ya hukuncin mutunan da raka'a ruku'i duna safi tun bai kai ga sahu ba thumma masha sannan yayi tahiya hatta dakhala safa ya shiga sahu wa da rafa imamu qabla an yantafi ila safi to da yana cikin ruku yana tahiya yana tahiya sai limai ce sami Allahu liman hamidahu tun bai kai cikin sahu ba fa qala sai yace to jizu rak'atu ya samu raka'a shi ma ya taso ya ce sami Allahu liman hamidahu ko shi kara ta tahiya shi isuwa wa in salla khalfa as-safi wahdahu wa ada salata amma wannan hukuncin da ko in ku ya tsaya bai shiga sahu bai sallah shi kadai bayan sahu yana mai da sallah fatu Abdullahi bin fatu imamu Ahmad kun fahimci wannan saboda haka magana in ka shigo masallaci ba a ruku'i sai ka kai ba haka take ba kana ruku'i duk inda ka samu kila fahimta kuma tahiya ta tabbata inda tahiyya irin ta gyaran sallah ta cikin sallah duk ta tabbata hadisai da dama man sallah sallah mun je mun karanta hadisi ya ta ya bude ma Aisha kofa ko ina cikin sallah ya kare kofa kofar sai sai da ciki aka bude ya tana kwankwasa tana kwankwasa yayi tahiya ta bude mata ko ba haka ba ta shigo kuma yayi ribas ya dawo kaga ana tiya cikin sallah ala kullu halin dai alhamdulillah da muka samu warkewa ga wannan matsalar abu na gaba sai salati babu ma ja'a fi salati ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati ga annabi mun san salati ga annabi duka wajen sallah da wadda cikin sallah da mi da mi duk dai gudana shine mi shine wannan salatin ibrahimiyya salati duk da yana da siyagu sigogi kala kala daban-daban zuwa siga bakwai ko mai sifatu salatin nabi duk ya kawo su in kana so ka ka duba ya tsado wasu cikin muwatta bukhari abu dawud da muslim tirmidhi da sa'i duk buga sunan amma daga na imam malik wanda ya samu حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي انه قال اخبرني ابو حميد الساعدي mun ka ji masarin kamu mai nisa daga yahya daga imamu malikin darin hijira daga abdullahi ibn abi bakar ibn hazmin daga abdullahi shi an malami imam malik thiqatun min tabaqatil khamisa baba ne abubakar ibn hazmin cewa abubakar ibn hazmin an danganta shi ga kakanaina abubakar ibn muhammad ibn hazmin yake abubakar ah, kakanaina ma na biyu abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazmin ehem to amma dai aka dan yi kace aka aka danganta shi ga kakani ana yawan haka nan ko ko Ahmad bin Hanbal Hanbal dangane muka ce ai kaka ne na ba baba ne na ba mm, Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ko mhm. to shi Abdullahi dai shi malamin Imam Malik thiqatu min ad-dabaqat al-khamisa an fahimci wannan da kyau sannan shi baba ne shi ma wa Abubakar bin Hazm shi ma thiqatu min ad-dabaqat rabi'a an fahimta sannan ya karbo daga amr ibn sulaiman az-zurqi shi ma siqatun min min kibari tabi'ina kibaru tabi'ina sune tabaqatu thaniya don sahaba sune tabaqatu ula na'am min kibari tabi'ina shi amr ibn sulaiman az-zurqi duka su siqatun na malikin siqatun an abdullah ibn abubakar ibn hazm siqatun an abihi shine abubakar bin muhammad ibn amr ibn hazm siqatun an amr ibn sulaiman az-zurqi siqatun annahu qala akhbarani abu humayd as-sa'idi as-sahabi al-jalil saboda haka sanadin ya ketare abin nan ya ketare ya kace matsala annahum su sahabbai annahum tun da sahabi na magana da yama da miri to ungwas ya kanu su wasu wasu su sahabbai annahum su sahabbai qalu ya rasulullahi sun ce ya manzan Allah kaifa nusalli alayka babban magana ya za mu yi ma sallah wannan shine raddi gan kowane wanda ya kawo wani salati wanda ba manzo sallah sallah ya karantar da shi ba in larabci na kwaki ya kwayewa ga larabci ina jin baka yi abubakar umar bin khattabi uthman bin affan ali bin abi da sauran ashatu bashara quraishawa tsuran su ko ba haka baka yi su larabci ba inda tsaba ga larabci na sannan imani da Allah aqida tauhidi waliyantaka babu wanda ya kai su in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko su ma ba su san wanda aka salatin ba yau tambayi annabi suka yi yaya za mu yi ma salati saboda haka muddin sun ka tambayi annabi ka kulawa salati wa addini na ibada ta ibada ba ko santa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya taho ba kawun manzo Allah ya taho ko to dai to an ka ce ya akai yace ga wa akai to Allah an kawar da bai tafa ina ganin wannan abu ya ishe ka hujja kakka kama kame kame duk abin da kai in ba salatu ibrahim ba ko kafara bai wallahi bai ba bai ba duk wanda kai in ba salatu ya ba kuma kawa ya danganci wa da ka doki abin in ka ce salatin wazo sallah sallan an yi shi ko ko ka ce annabi sallah sallan bai koyar da na kwarai ba ga na kwaran ko ba haka ba ko ya ɓoye ko ya na nau'i na na ridda a kiyaye musun cewa ko ko zargin mu sallah sallan da ɓoye wani abu ridda ce zargin manzo sallallahu alaihi wasallam da ha'inci ga risala ridda ce zargin manzo sallallahu alaihi wasallam ga wani abu da ya dace ya ki don zalunta umma ne ridda ce a kula tuhumin manzo sallallahu alaihi wasallam da rashin ilimi bai gano ba shi mina na kuma ridda ce saboda haka magana ta hadari mai hadari kwarai da gaske su ka tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam kaifa nusalli alaika ya za mu yi ma salatin ya rasulullah kulu bari hadisi na gaba za mu kara jin wani abu annabi ce ku ce ba amruna ba annabi ya umurce ka daga sai ka kama wani shirme to sai kai ni kenan kaga ba kai koyi ba ko ba haka ba in ka shekara dubu kana an salati bai ba annabi ya ce ku ce allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi ko wa dhurriyyatihi wanga shi ma raddi na duk dan wani bid'a da bai san iyalin gidan annabi ba kawai shi saboda tsabagen duhun jahilci duk cikin zuriya annabi duk kowa da kowa dan mutum guda ya cire ko mutumin din ba shi ma ya cire wani dan silale ya bi ko ba haka ba mun sha hadisin zai zo nan gaba ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ko ba haka ba to dun baka san ka san wane ne alu Muhammadin sai ce ma wa azwaji wa zuriyatihi dole ana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sa mata ne ko kaso ko kaki babu wanda ka cewa yana son Annabi Muhammadu amma yana gaba yana kahirta yana zagin mata yan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi da kai ne lafazan ci shi ya koya ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi azwajihi ba sai ka ce Allah shi lare su shi ya ce kai musu salati sai ka al'are su wallahi akwai irin sha sha bamban da annabi nan akwai wanda ya kai sha bamban da annabi in ba kin ba kai ba kaga wannan duk bata ce wannan hadisin salatu annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai damma mutasawwifa duk dari kuraddi kan kirkiro wata ibada wadda ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya ta ba sannan yana mai damma tuttaron jeren gashiya bi kulli farqiha na cewa mi na cewa su ka iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam hasali ma kai kai hasali ma nassin qur'ani iyalan gida matan annabi su ya sa'adu ko ba haka ba su yi sa'alu suna isayin sauran ya'ya da sauransu shiga sun kai ta hadisi hadisi ya sa su ko ba haka ba kaga ya kaɓa cewa kenan Allah ya samu gani Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi ko ba haka ba nan ma kaga ya cire ala don dai ya nuna ma dai jini da tsoka na ko ba haka ba jini da tsoka na azwaji ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi ba ma nasu daban ba nashi daban gaba ɗai iri guda kai musu da kai mai kai musu kama sallaita ala ali ibrahim kamar da kai salati ga iyalan gidan annabi ibrahim aka ce nan an wa annabi a salati sau biyu an yi mai da shi da iyalai ne sannan an yi mai da shi da ali ibrahim da yana cikin ali ibrahim kila an fahimta kuma nan shi yasa ba su hikima suna cewa ah wanda irin salati da an ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere kowa ciki kace naka kace na wani na annabi sallallahu alaihi wasallam min ali ibrahim to duk wadanda alu ibrahim da ibrahim da alu kuma kasan alu din nan duk gaba ɗaya su ah, annabawa na ko su yaqubu su Yusuf, su musa su isa duk gaba ɗaya ko ba haka ba inna ibrahim kana ummatan ko ba haka ba to kai musu salati ha annabi Muhammad ya ciki ya shiga ciki to in ba an ka musu to iri ne wanda kai musu hadda muhammadin ciki to kai wa muhammadu iri ne ina ba ta kila kun gane ka wa muhammadu iri ne wa barik ala muhammadin ya allah ka yi albarka ga annabi muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid an gane wannan mu ci gaba isa hadisin sannan mai wata magana Wa وحدثني an malikin. عن نعيم بن عبد الله المجمري عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري هنا كاردون كغانشي محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه shi abdullahi ibn zaid ibn abdurrahman wani da akwai mai kira sallah cikin mafarki to da ne na wanga muhammadu din annahu akhbarahu sanadin mun kadiba shi ma sika ne sanadi sahihi ne tun daga malik in ka ketare shi ga nu'aym bin abdullahi al-mujmiri thiqatun na min tabaqati Salisa. in ka ketare shi Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid ibn Zaid shi ma sai tikatun na min dabaqati salisa ka su guda suke da malami da almajiri ne Nu'aimu duk salisa salisa ne annahu shi Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid shi din akhbarahu ya ba Nu'aim ibn Abdullah al-Mujmir labari ina samu labarin an abi mas'ud al-ansari daga abu mas'ud al-ansari uqbatum na amri uqbatum amri annahu qala shi abu mas'ud al-ansari yace atana rasulullahi fi majalisi sa'ad ibn ubada wata rana muna wajen gidan majalisa inda sa'ad ibn ubada ka zama muka zo nan muka zazzana mu wa mu wa musa haban annabi muna zaune fa qala lahu bashir ibn sa'ad annabi sai ya zo muna muna ciki sai bashir ibn sa'ad ɗaya daga cikin sahabbai kenan yayi kangama yace ma annabi amara nallahu an nusalli alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka ya rasulullah Allah ya umurce mu mu yi ma salati ya ya manzon Allah ya ya za mu yi ma salati shikenan duk wani kaudi bai kawo mana abu nan da wani kaudi da wani gisin da wani mafarke mafarke duk bai kawo komi nan Duk wa gaba ta yi sai an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya za mu yi ma salati qala sai annabi sallallahu in qala sai ba mu labarin yace fa fa kata rasulullahi kadi babban magana annabin ma bai sani ba bai ma san wanda aka salatin ba bai sani ba Fata manna, hatta tamannaina annahu lam yaf'alu an muka rinka jin takeici muka koma ka inda mun inda wallahi ka sani kakka tambayi annabi rai ya baci sun makala sannan ya ce ashe wahayi na waya za ta bayyana wahayi can wancan hadisi na abu mas'ud al-ansari ina jin musulmi ya da shi ba sai ya ce faru fi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka dage manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ashe yana karba wahayi na ana ɗage mai wahayi sai da kai ce kulu ku ce amma in diku anil hawa in huwa illa wahayun yuha ka ta ma lokaci hatta tamannaina annahu lam yas'alhu har muka muka yi gurin ka inda dai ka bai tambayi ba sun makala sannan annabi ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ashe alu sune azwajihi wa zuriyatihi wacce ruwa ta fassara mun hakan duk wanda yace ba haka ba Allah dan bid'a na zindiki na zindiki na اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم باكنا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كاجوني في العالمين إنك حميد مجيد wassalamu ita ko sallama da anka ce ku yi ka annabi ya ayyuha inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu to wa sallimu din nan wassalamu kama kad alimtum sallama kamar da kuka sani can cikin tahiyya at lillahi was-salawatu wata siga ta niwa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko ku assalamu ala nabi ko ba haka ba to ita ko ne ga kun santa ehin mun fahimci wannan mulahaza a salatin kuyi haƙuri fa a salatin malikiya akwai ƙarin wata gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin wa ba'a Muhammadin afwan tuno min Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin وعلى وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صلى كما صليت ورحمت وباركت على وابن نحدث شيوتهم abin gaba ko ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majidun ko nan akwai mulahaza na farko duk cikin salatotin da annabi sallallahu alaihi koya babu warham muhammadin wa ala muhammadin babu ciki duka biyu na اللهم صل على محمد وعلى آل محمد sannan mi kama sallaita ala ibrahim wa ala sannan wa barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kila gane daga salatu sai baraka shi a ciki babu warham duk cikin salatoti shassa a bassa shi kila an fahimta in ka zo ga hadisi ingantattu duk hadisan gaba ɗaya babu warham ko malamai sun ishara da yawa imamu nau ya ishara ibn hajar ya ishara da yawa sun ishara ga cewa hu ba'adul ulama haɗa'an kila an akan kore ya shigo Allah shiga ta musu na biyu ka yi kokari ta ce ruwaya guda Ba a mix ka ɗauko waccan ruwaya ka haɗa da waccan ruwaya ka ɗauko ka ƙiƙinto abin da ka nuhi in kun ka diba cikin salati na farko wanda an ka umarni da zuri da zuriyatihi shi ciki ne babu fil alamina amma wanda an ka uwan da ali muhammadu shi ciki ne akwai fil alamina to ka kiyaye wanda ba a ce fil alamina kakkace ba a ce ba kakkace wanda an ka ce kace kila an fahimta kakkai mix sai ka kwakwaso da yawa ko wani ya zan wai yanzu kai wata wadda gangami ju ko mi akwai a ah, za ka yi shirme kenan abinda aka so ga ibada at-tanawwu kai waccan lokacin can in ka samu lokaci kai waccan in ka samu lokaci kai wacce in ka iya in kana a in baka iya rike guda ko ba haka ba rabbana la tu'akhizna ita ka iya ko ba haka ba mhm. Allah ya samu gani وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر فشكا ko bisa kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam kaza shi dai zaka in jiwa in ji imam malik yace daga abdullahi ibn dinar maula abdullahi ibn umar yace hakika naga abdullahi ibn umar yakifu ala kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam yana ta bisa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai salati aka annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala abi bakar umar ya addu'a kan abubakar da umar ko kuma yayi salati kan abubakar da umar ma'ana in yayi salati kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ala ni sai ya ce wa ala umar wanda yake malama suna sun halatta haka nan sun shi ya halatta in kai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kana iya hada da sauran sahabbai akan gaba daya amma baka ta jaridin sahabi ko mutum guda kai mai salati ina fata mun gane a takaice ko da yau bisa kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ka zo salati ke za kai ba addu'a Allah don albarkar kabarin ga Allah don kaza Allah don kushewar ne Allah don wannan shirmina za ka yi yawwa akwai lokaci mu ci gaba ko ko musana lokaci yayi 抓他们！ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wanda ya fara aiko tambaya tambaya yake kan ko sayyidina Ali ya so a Fadima kishiya ina ganin ya ga malam daban dan bata ta karatu ba ya hakuri da Allah. Malam ko da akwai tambayoyi masu alaka na. Eh, bara ta kai kamai. eh ya rayuwa ya samu karatun bulugul marami amma dai ai akasari in dai ka ci bulugul marami kuma ka ji ai bayani ba sai ka tambaya nan ba ko in ma baka samu ba sai ka saurari kaset ko ba haka ba eh mu ambaci haka nan abu ya abu jahali an so a ba ali ibn abi talib ya abu jahali ko shi ali ibn abi talib man sallallahu alaihi ce diyan masoyin Allah da diyan makiyin Allah wallahi ba su haduwa ko ba haka ba hayyace wani aure diyan mu ya dukan muna alƙawari ya cika muna alƙawarin yana nuhin me abul asi wanda aure zainab saboda haka akwai magana sannan nan take Ali ya kwasa wannan khususiya ce ta Fatima ko kususiya khususiya ce ta ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi musu kishiya wasu na cewa ba kishiya ba ba a hada su da ɗiyar kahiri ko da ita musulmata amma irin tambayoyin ga musamman na nikahi na da kai ta canje wajen bulugul marami ai da shikenan hmm. na'am don haka ku yi hakuri tambayoyin bulugu ku bar mu bulugu na muwadda a hawo mu muwadda wannan yana ce ya gawata malam wannan ya nuna cewa limami biyu za su iya ba da sallah a lokaci ɗaya ita eh wasu abin da ka ba sai in ce mai ihi a'a ta ba washe kenan ana iya ba limami na iya ba da sallah amma kuma wani lokaci bai iya ba su inda yaka ba su misali yanzu liman na ba mu sallah sai wani uzuri ya gitta mai ko ba haka ba kila bayan sallah ya yi raka'a biyu ko uku ko ɗaya dai sai uzuri ya gitta mai ba sai ya ja wani azaba shi ya fice ita can biya zuwa eh, biyan bukatar ko ko wannan abin da ya samu to in hakan irin wannan ibara za a ce an samu liman biyu ko da na ainihin na farko da kuma da wanda an ka samu sakalaf ko ba haka ba in haka yi shi kenan amma inda ka so ka hisa tambayi sai ka yi tambayar da aka fahimta shi ashe ya halatta kenan in mai wuri ya taho ya ije wannan ya shiga shi ya tambayar da ya kasu yana walan keluwa ko ba haka ba yanzu ina ba da sallah liman sai ya dawo sai ce ban wuri na ko ko ya za a yi to ba a jayewa in dai wanda ya shiga shiga shikenan ba a jayewa kila an fahimta waccan take banta da khususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a ɗauke mini mashin ya halatta in waiwayo idan za a ni za a ɗauke mai mashin <laughs> idan bukata ta samu kada waiwayo ai muka ce kowa haka ba ba mashin ba ko abin da bai kai mashin ba ne ba shi na dubu ɗari da sauransu yawwa bukata ta ta samu ko ba haka ba ta ƙarshe ce idan limamin ya kasance yana jinkiri ba tare da uzuri ba mutane na iya sallar su a ba su iya yi sai ya hito dai ko mijin kirin da ya yi sai ya hito matsuwar dai ba sallah za ta wuce ba ko ba haka ba hadisin hadisi wanga ba ra'ayi na ba hadisi ya tabbata a cikin muslim ko ba haka ba ehe saboda haka ba ku yi ku dai jira shi hatta da ce hadisi ma tabbata a muslim ko da bai hituwa sai lokaci ya wuce shi na annabi sallah sai ce sai ku zuke jiki ku je ku yi sallar ku sai yadda aza tashi kuma ku bi shi ku bi shi ha tun dai ka a samu rabuwar kai bai wa irin wangana inda yan suna mitin tun kare uku bai hitowa sai kare takwas na dare ko kare tara tun uku ha kila bai zuhru ba bai la'asar ba bai magariba ba to ita isha kila tunda ya to kare tara daidai ake amma dai ina azar ina asar ina magariba ko ba haka ba kai kuma ogan kana kai dare ba ko kai amma sun je ko kai wani abu kuma shi kai to ba ku sallah kaga ba ka tiya ka ya mai nasiya tsatsaye ko ba haka bara nan ka ba aiki kuma ka aka shiga matsala ka kama cewa sunna wallahi ba ta ja ko aha kai adda matsala ko ba haka ba to irin ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, ta hika yi sallar ka azur ta yi ta yi a duka ka dawo kai ta jira ko zaman kashe wando la'asar ta yi ita kai la'asar ɗinka ka dawo ko ba haka ba isha'i ta yi ita kai isha'i ɗinka a magare ba haka za ka yi kila an fahimta hmm. na wannan ya buɗe da farawa malam addu'o'i na alheri amin sai ya ce shi ne yake son wata yarinya amma akar makallahu bai da kuɗin auren yanzu to ya dace ya magana don kada wani ya rigai shi kuma ya yi roƙo don girma Allah malan ka ba shi wannan ansa don wallahi tsakani ne da Allah yana son yanayin da kuma ya ce a taya shi addu'a to ya babu wani abu ma don Allah babu wani abu ya yi magana ko ba haka ba aina jin aure abubuwa uku na ko abubuwa hudu waɗanda aka gabatarwa ko ba haka ba tunda dai an samu ga miji ga mata tana so ne na son ta ko ba haka ba ga waliyin ta ko shikenan sai ya magana ai ana aure ala tafwidi malam babu ni kamu tafwidi a daura aure a kyale sadakin sai Allah ya hore ko ba haka ba sai aure wato muna wahala kan muna fa hadisi ingantacce ya tabbata ko ku hasanun na a cikin Abu Dawuda mun sallah sallan ya kulla ya kira wata yace ke zan kina son wane tace eh ina son ya rasulullahi annabi ce kai kana so yanta yace eh, ina so yace na hada ku aure to ku ta ku shikenan ku ta ku yace annabi an mutan mana sadaki ba ana na ana na ana na ana na sai sai da ya zo mutuwa zai mutu sai aka ce to amma fa zaman ga da kai baka ba mace sadaki ba sai ce to ga zobe ne a bata haka sai da zobe ta sai da shi da dinari mai yawa bai tun adadin dinari din ta sai da shi ta sai gida ta sai dabbobi ta sai ta sai ta sai saboda haka ana nikahu tafwidi ku ba wahala kanku kai bai da an ce an baka ka faɗa mai wallahi amma baka da kuɗi yanzu ko ba haka ba akwai yan matsaloli wanda ake an san wanda aiki. in ya amince ɗan jira har Allah ya buɗe ko ba haka ba in kuma a yanzu aka so sai a yanzu har Allah ya hore Allah so in kai auren ko gudun muwar jama'a da ka baka kana dan hada kudin sadaki ciki hoto hmm. eh. <laughs> bala yace to amma kuma har yanzu wai kada a ba mutane dama su kama aure bashi <laughs> ko ba haka ba ya ce a ɗaura aure bai da sai ya mata ciki ya gudu ko ko ba haka nan yawa to amma ina ganin ai mu da in ka ba da aure ka san wanda ka ba shi an magana ka san wanda ka ba yawa lalle kuma ga magana akwai ta eh zai wa akwai aure a abin Allah dai ya samu gani saboda haka dai shi shawara ya kasan a bashi ko to ka maka yi magana amma ka san abin da za ka yi kuma ka tashi ka nema hakikanin gaskiya muna kawo ma jahilci muna kawo ma kan mutalaucin da gangan ko ba haka ba me talaucin da gangan kyamar sana'a ba a sun sana'a kullun cimakwance kullum maula ko ba haka ba musamman karama sana'a sai a ga mutum bai tallar rake bai iya shushana bai iya turin baro bai iya mi duk kaskanci na gare amma bai san bara ko roƙo shi ya mai kaskanci ba ya hai kaskanci bisa komi ko ba haka ba saboda ga sana'o'i nan birijit Allah ya hore madadin ya tayayi sai ka mutane wani maula ko wani yawace wace sai da saboda haka talauci muka gawo mu kanmu da gangan an kasbi wa amdi da gangan na sai sa mu ji tsoron Allah ga duk abin da zamu yi ko ba haka ba mu ji tsoron Allah masha Allah wannan yace ina hukuncin idan mutum zai yi addu'a sai ya ce Allah don annabi ka biya min bukatata ko mutum ya ce Allah don auliya ullahi ka biya min bukatata ko ko mutum ya ce Allah dan masu albarka ka biya biyan bukatata don Allah malam shi mi ya inganta mutum ya ce ga addu'a ko da yake ka tambaya ba irin nan ki da aka tambayar ta ba ko duk ahlus sunna nan sun san wannan sun san wannan bid'a ta manhiyu anha bid'a ta an haramta ta kuskure na ga Allah rashin ladabi na ga Allah ka ce wani abu don wani makhaluki wanda ya halitta rashin ladabi na ga Allah amma dai tunda amsa ya tambaya zai mu ce mai bid'a ta haramun na ba a yi ko ba haka ba ba dai annabi ba shi hikuwa kowa nan ko ko dun annabi ba ka cewa Allah dun annabi bi jahil nabi bi haƙƙin nabi ba a cewa dada bale wani wali duk da dai annabi ma shi a shugaban auliya wallahi ko to amma dai da yake su sun ina sun ka ce wali suna nuhin wani musamman ko ba haka ba to da wali da annabi ko mala'iki ko kowa dun makhaluki ba a ce ma Allah kai wannan abu don shi kila an fahimta ko ga mutum dan uwanka kai mai wannan baka kyauta mai ba ka dibi mai mukami mai mi kace kace wane don Allah ka na roke ka don masinjan ka ko ba haka ba kai min ya shi ma kare na shi ballanta na irin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana haka nan Allah dakin sarki ya hana haka nan hadisan wasila ko hadisan tawassuli suna da yawa ina jin gaskiya ba irin da ya kamata a wannan tambaya ba mun san da wannan insha Allah na'am wannan yace gafarta malam cewar da aka yi idan mutum ya yi sallah wani wuri sai ya zo wani wuri ya tarar da ana sallah aka ce kada ya zauna cewa ya sallah shi koma bin wani sallah wato kada ya zauna cewa ya yi sallah ya koma bin wani sallah to malam idan bai same ta cikakka ba zai cika ne koko abin da ya samu tunda ya yi ta wani wuri shi kenan kuma ya ce a taimakai da addu'a yana bi da aiki Allah shi bashi kuma Allah sa ya dace zai bi liman lalle in ya koda ai sallah wani wuri ya zo masallaci ya iske ba ai sallah ba zai bi kuma zai cika sallah kamar yadda shi liman ya cika inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi in ka bi liman ai mun gabata ko da kasaro kake yi ko ba haka ba kabbi mai cikawa ni za ka yi cikawa kake shine ka'ida idza ju'ila inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi saboda haka ka zo ka bi aka yi raka ɗaya ashe ita ta hudu ko ba haka sai ya ce assalamu alaikum sai ka tare kawo saura ko ba haka ba kana yi wakila ce ita kan mai su nafila kana yi raka da wacce haka na an tambaya Abdullahi bin Umar duk da bai bayani ko ba haka ba yace wacce ta zan doka farilla ce ta zan doka nafila yace ka adda wannan ko Allah ai shi Allah shi ka doka ma guda farilla doka ma guda nafila ko ba haka ba fala kullu halin dai zaka biya haka abin yake masha Allah wannan yace assalamu alaikum rahmatullahi ya muallimi li su'al وهي أنا أدب ولم أصل إلى الصف ila أفعل ma za أدب a أصل am الصف hatta عليكم ila eh to ai abinda mun ka ce in kai ruku'i ka mun ka shiga sahu ko ba haka da can harko ko sai ka shiga da ka ci gaba da tahiya da tahiya da tahiya idan liman ya taso kamun ka kai sai ka taso sai ka yi da ƙarasa tahiyya ka da tsaye kila fahimta ka shiga ayi sujuda da kai shikenan shi aka nuhi Eh, in ba wannan babu wata sifa ba wai ce aka yi da duk inda da ya taso shikenan dole ka tsaya nan ba a ka taso din ba ka ci gaba da duke duke ba kuma alhali ya taso inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ko ba haka ba idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza sajada fas wa idza rafa'a farfa'u wa la tarfa'u hatta yarfa'a wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda وإذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعين وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين إنما جاء الإمام saboda haka da ya taso kai ma taso karar tafiya a ji a yi sujuda cikin sau ina fata ya gane wannan tambayoyin sun ga mai biyu Allah gafarta malam menene ingancin wasalati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim to ba wanda annabi koyar na kai ba in dai kana son kai na tahiya ba a wani abu sai wanga da an ka faɗi in kana son kai na lada babu wani abu sai wanga annabi ka faɗi ko ba haka ba wannan da muka karanta ma sallatu ibrahim cikakke in dai ibada za kai na ibada na ko ba haka ba ba na kila wani hururi da an ka baka ba ku yi salati goma goma ga annabi kamun ka ce guda ya gama fa qul huwallahu sau ya gama alam nashara so goma sha ya gama ko ba haka ba in dai ba iri ne za ka yi ba in ka ce salati to ibrahimiya babu cewa salati goma goma eh, eh in za addu'a ko guda an kai tayi a dai na kwarai na kwarai za a yi ba sai ayin goma ba saboda kakka wa da kanka kana ta kokarin Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma wai dan ta kike goma kun hmm, isu yi guda Allahumma salli Allahumma salli Allahumma baka ce koyi ba yanzu baka ce koyi ba saboda haka isu salatin ibrahimiya ka ka daga hannu ka roki Allah yawa saboda haka ba a wani salati gajere wanda ko wanga da muka yi ku yi hankuri ko wanga da aka yi Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma ba shi annabi ya koyi su ba ko ba malamin da ya gwada ma shi in ku kaga ne rubutacce ana yi ne gwada min rubuce rubuce ga littafin ahlus sunna rubuce ga shi Allahumma salli ala Muhammad ana cewa gwada min sai dai kaje ana cewa kunne da kaji kunne ya girme kaka ko ba haka ba shi mun kaje amma dai rubuce ga ciki tun daga akhadari ko hat mudawana ko kuma cikin littafin hadisai ga hinan tun daga bulugul marami har su kutubu sitta har bukhari muslimu in dai akwai to ka gwada muna kaga saboda haka mi ka ka yayaye ka zo ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kai guda ka huta shikenan Allah samu gani wannan yace ana iya ƙara sayyidina ba a ƙara sayyidina cikin kuris da aka yi babu sayyidina ba a ce Allahumma salli ala sayyidina lalle annabi sayyiduna na tabbas mun yarda amma babu shi duk ita ko kaida addu'a da kaida ibada koyi akai wanda annabi ya faɗi haka aka faɗi to akwai bambancin ma nabiyu da rasulu annabi ba nabiyu na ba ba rasulu bane an bai koya mu wani addu'a kwanci ba yace wa nabika allazi arsalta shi wannan da kamar mai ta yace bi rasulika allazi arsalta ba haka ne hoda ma wa nabika ne ce ma to in ku haka na da mutun ya sa nabi a ce a'a rasul eh, ya sa rasulu a ce a'a nabi an ka ce ma to ina kai ina wanda ma bai ko kusa ba ko faɗa ba bale ba ma replacing kai ba babu ma shi ziyada ta kai ko ba haka ba saboda haka a kiyaye da kari bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da duk annabi ya bada addu'a ko ya ba wani abu kamar da wani malami ne yana cewa yace kacci ga kara wani abu kamar ka ko jan biro na kana son kawo annabi gyara kila fahimta saboda haka kawo annabi gyara ko ka bata ibada ka don baka annabi gyara saboda haka babu sayyidina ittifakan babu inda as sayyidina Allah samu gani wannan yana cewa Allah kara malan ikhlasi ina tambaya ne akan mutum zai fara yi annabi salati kamin ya yi abubakar da umar ko a cikin salati ɗaya zai haɗa su salati manzo sallah sallar shi an ka sani amma abubakar umar sallama ake yi musu assalamu alaika ya abubakar as-siddiq assalamu alaika ya umar bil khattab wannan shi ɗaya tabbata shi ma ba a hadisi ko aya wasu malamai sun ka ambata haka nan cikin su akwai ibnu baz ya ce in kace assalamu alaika ala abubakar assalamu alaika ala umar kace ka shikenan yayi annabi assalamu alayka ya rasulullahi koko kai mai salati ka wuce ka shikenan yayi amma abin da na kara nan kan kan hadisin abdullahi bin umar ya kasance yusalli ala qabrin nabi yaqumu ala qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar wa umar yace malamai sun halatar da in kai annabi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam salati ko ba haka ba kana hadawa da sauran sahabbai in ka ga dama kila an fahimta da Allah shine abdullahi bin umar kai an fahimta wallahi to wannan tambayar bulugu ta ban gane to da yake mala ya ansa watakila ce sa suka turo ta kuma tambayar ga na ƙarshen lokaci ku zan hankuri an fara karatu ku bar kawowa dan sai na nazarta kaga in ba a nazarta ba akwai dan nauyi wannan yana cewa don Allah ina son ƙarin bayani akan karatun jiya na bulugul maram uwa wadda ta ki uba ɗaya uwa kowa da tashi ku Ko aure akan dan wanda dan war dan kane ko aure akan war dan kane ban gane abin da a kawai ba a ba malam kabiru ita ko kuma ya sake rubuta ya koma in malam kabiru nan sai a bashi sai aji ta tsaye sa cikin um, bulugul marami can in ma bata hita in kuma shi mai tambayar ya ji an ce ba a gane ba to kawai ya sake rubutu wanda a gane ya jibi sai mika ta ga malam kabiru Allah samu gane sanarwa ɗaurin aure muktar sa'adu yahuza da fatima